Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa a kan zango FM 200.5 kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu da nazir ahmed hausawa daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau lahadi biyar ga watan maris shekara ta 2017 ga kanin labarai mai magana da yawun shugaban shugaban kasar amurka obama ya gabatar da bayani a rubuce bayan jiyar rubutun twitter da trump ya yi a safiyar jiya asabar na zargin obama ya yi sata sauraron waya ta a trump a trump tower a birnin new york kafin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan nuwambar bara kafafen yada labarai a nan amurka sun rawaito cewa shugaban kasar amurka donald trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin na baya dakarun iraki da sojojin amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin mosul a kokarinsu na kwace wurin da har yanzu yake karkashin dakarun da ish to kanin labaran kenan har-haren da aka rika kaiwa kudancin kaduna da ya janyo asarar rayuka da kaddarori ya haifar da rashin yarda to ko menene dalili ana wanka min fahimta na ga wani shiɗanci ne ya shigo a cikin al'umma yana so ya ƙara raba hankalin jama'a na biyu rashin yin abin da ya kamata a bangarorin gwamnati da jami'an tsaro Muna kuma da rahoto kan ziyarar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai jamhuriyar Nijar sai kuma kiran mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya kan yaƙi da cin hanci da rashawa. za mu kuma kawo muku maimacin shirin duniya amurka na mahmud lalo kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari masu sauraro assalamu alaikum har zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin donald trump ba su yi wani martani dangane da karyata zargin da shugaban kasar ya yi wa tsohon shugaban kasar amurka barack obama na sata sauraron waya ba a yayin da ake gudanar da kamfe na zaben bara mai magana da yawun obama ya gabatar da wani bayani a rubuce bayan jerin rubutun twitter da trump ya yi a safiyar jiya asabar na zargin obama ya yi sata sauraron wayata a trump tower a birnin New York kafin yakin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Nuwambar bara. Wani mai taimakawa Obama ya ce zargin da Trump yake yi karya ce kawai. Kevin Lewis mai magana da yawun Obama ya ce ba wani jami'in gwamnati a White House lokacin gwamnatin Obama da ya shiga cikin binciken da ma'aikatar shari'a take yi inda ya kara da cewa a bangaren tsohon shugaban kasar ya jaddada hakan wanda yake doka ce da bata hauce kan kowa ba. murya amurka ta tuntubi jami'an a white house domin neman bayani a jiya asabar ɗin amma abin ya ci tura haka kuma ma'aikatar tsaro ta fbi zuwa ma'aikatar shari'a ba su ba da wani bayani dangane da al'amarin ba kafafen yada labarai a nan amurka sun rawaito cewa shugaban kasar amurka donald trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin a baya ba a sami cikakken bayanin sabuwar dokar ba har ya zuwa daren jiya asabar amma duk da haka kamfanin dillancin labarai na associate press ya ba da rahoton sabuwar dokar hana tafiyar ba za ta hada da iraki ba a cikin jerin sunayen kasashe bakwai masu yawan musulmi da dokar take a kansu kamar yadda aka auna Kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da haramcin tafiyar na ranar 27 ga watan Janairu wacce ta haramta wa 'yan kasashe guda bakwai masu yawan musulmai shigowa Amurka na wucin gadi. waɗanda suka hada da Iraki da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Dokar kuma ta da shirin 'yan gudun hijirar Amurka. Trump dai ya bayyana damuwarsa ne dangane da 'yan ta'adda a yayin da yake saurin saka hannun akan hana shigowa Amurka na wucin gadi. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc dakarun iraki da sojojin amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin mosul a kokarin su na kwace wurin da har yanzu yake karkashin dakarun da ish jami'an sojin iraki sun bayyana a yau lahadi cewar sun kwace ƙauyuka masu yawa a yammacin mosul a sabon yakin inda suke ƙara kutsawa zuwa ɓangaren tsohon birnin harin ya samu tsaiko a kwanaki na sakamakon rashin kyawun yanayi dubunnan fararen hula suna guduwa domin kaucewa faɗin a kowace rana tun lokacin da gwamnati ta fara shiga bangaren yammacin birnin a ranar 19 ga watan fabrairu kwamandojin amurka da na iraki sun bayyana irin jajircewar da tsananin karfin da isis suka yi a wajen tsare wurin da yake da muhimmanci a bangaren da yakin ya tarwatsa a kasar dakarun haɗin gwiwar amurka sun ba da horaswa da kuma shawarwari wacce ta taimaka wa sojojin iraki a wajen yakin na mosul dakarun na iraki sun ƙara kwace wani sashi a mosul a farkon yakin a farkon watan oktobar 2017 dubunnan wakilai ne a faɗin china za su taru a beijing domin gudanar da taron majalisa wanda za a fara shi a yau lahadi a wurin da ake kira great hall of the people Firimiya Li Keqiang ya faɗa wa wakilan China na buƙatar faɗaɗa tattalin arzikinta da kaso 6.5 na ma'aunin arzikin ƙasa a shekarar da muke a ciki ta shekara ta 2017. Premier ya yi alkawarin tunkarar ɗaya daga cikin matsalolin ƙasar da ake gani a zahiri na gurɓatacciyar iska. ya ce gwamnati za ta ƙara azama wajen ƙoƙarin kula da gurɓatacciyar iska ta hanyar cire tsofaffin ababen hawa daga kan hanya da kuma ƙara ƙarfin gwiwa wajen amfani da motocin da ke amfani da kyakkyawan ma'adani. Liya ce kowa na da haƙƙi wajen samun nasara akan wannan matsala in dai har al'ummar mu za ta ci gaba da ƙoƙari to za mu ci gaba da ganin sararin samaniya tarwai a kowace shekara da za ta zo. ya ƙara da cewa china za ta ƙara matsawa gaba wajen karewa da kuma tsari gurbatar ruwa da ƙasa a ƙasar china ta samu ƙarin kaso ta 6.5 zuwa 7 cikin 100 wanda ya ƙare a kaso 6.7 cikin 100 wanda ya kasance marar sauri a cikin shekaru 26 da suka gabata shugabanni a china sun yi haƙuri da jan ƙaruwar tattalin arzikin domin samun damar kula da yawan basussuka. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda wata tawagar kwamitin sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara yada zango a ziyarar kasashen yankin tafkin Chad da take yi. Wakilin Misuhu Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani karo na farko kenan da tawagar ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta kawo ziyarar aiki a jamhuriyar nijar bayan ta ziyarci ƙasar kamaru da kuma ƙasar chadi tawagar da yana ƙarshen jagorancin maci rascroft jakadan ƙasar birtaniya a kwamitin na tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ya bayyana makusudin wannan ziyara a shankuriya ta nishar. Mun zo ne domin kawo goyon euh, bayan ga shugaban kasar Nijar da gwamnatinsa da kuma abokanan hulɗa a game da kokarin da suke yi a fannoni guda euh, uku kamar yaki da ta'addanci musamman ma da kungiyar Boko Haram da alka'ida da kuma ayyukan jin kan al'umma. Euh, deuxièmement, c'est la crise humanitaire. Bande ya gana da wannan tawagar shugaban kasar nishar Isufu Mamadu ya bayyana bukatotin jamhuriyar nishar zuwa ga kwamitin na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. matsalar tsaro na cikin jerin abubuwan da suka ɗauki hankulanmu saboda ƙasar nijar na cikin wani bangare da ke fama da barazanar tsaro wanda ya samo asali daga ƙasar libya zuwa ƙasar mali sannan daga ƙasar ta mali zuwa tafkin chadi don haka shekaru da dama kenan da ƙasar ta nijar take keɓe kashi goma cikin ɗari na kasafin kuɗinta zuwa ga tsaro a nata bangare wakiliyar kasar amurka kwamitin na tsaro na majalisar ɗinkin duniya michelle saison ta bayyana irin taimakon da kasar ta amurka za ta kawo kasar ta nishar les états-unis est avec vous nous sommes vos partenaires fidèles nous sommes kasar amurka na tare da ku za mu kuma taimaka muku a fannin ci gaba mai ɗorewa ta hanyar saka yara mata a cikin makarantun boko da kafa proje-proje domin samar da abinci da fannin kiwon lafiya da ayyukan shinkai sannan kuma da taimakawa mata domin samun ayyukan dogara da kai bayan dai wannan tawagar ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta bar jamhuriyar nijar za ta isa a maiduguri da kuma abuja a tarayyar najeriya a rangadin da take yi a ƙasashen yankin tafkin chadi yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar da iso mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya ya ba da shawara kan matakan da ya ce za a iya ɗauka domin taimakawa wajen shawo kan matsalar cin hanci da rashawa a najeriya wakilin hassan umar tambuwal na da ci gaban rahoton mataimakin shugaban majalisar cije ta najeriya sanata ike ikurumadu ya ce idan ana son a ci nasara ga yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to dole ne a kafa cibiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su efcc da icpc a dukkan ƙananan hukumomin ƙasar nan jihohin ƙasar nan da ma yankunan najeriya sanata ike ikurumadu ya furta hakan ne a lokacin da yake gabatar da lacca a jami'ar ibadan anti-corruption war will never work unless we decentralize it, we need to have EFCC office in every state and local government. We need to have RTCC office in every state and local government. Let each state have their own police. We need to have code of conduct bureau and tribunal in every state. So if we have this decentralized, then it means that the fight against corruption will be taken to the grassroots. Sanata Ikoromadu ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai yi aiki ba sai an bashi muhimmanci na musamman. Ya kamata a kafa hukumomin EFCC, ICPC a jihohi da ƙananan hukumomi. Ya kamata a kafa 'yan sandan sauran jihohi ya kamata a kafa hukumar da'ar ma'aikata da kotun musamman a kowace jiha da kananan hukumomi idan aka yi hakan yaƙi da cin hanci da rashawa zai kan kama daga farko kenan kuma za a cimma burin da aka nufa da shi ikoro madu ya kara da cewa idan ba a kafa wannan hukumomi a jihohi 36 da ke najeriya ba da dukkan ƙananan hukumomi da ke najeriya ba yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai kai gaci ba za a riƙa yin walawala ne kawai a nashi jawabin shugaban jami'ar Ibadan Farfesa Idowu Olayinka wanda Farfesa Ibilorun Ayilari mai kula da mulki ya wakilta cewa ya yi. Farfesa Idowu Olayinka ya ce sanya kuɗi yana da muhimmanci a fannin ilimi ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara zuba kuɗi ga fannin ilimin don inganta sashen na ilimi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Bọ́ba kan wọ́n ti kà lẹ́yìn. Adúró pọ́ìpọ́ì lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. Merciful. To sai kuma harkokin tsaro da zaman lafiya a Najeriya. Makon da ya gabata aka ba Reverend John Joseph Hayab da Shekalliru Maraya lambar yabo a babban taron wanzar da zaman lafiya na ƙasa da kasa da aka gudana a birnin Manila na ƙasar Philippines domin rawar da suke takawa a yunkurin wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna. A cikin hiramu da su a wajen wannan taro, na tambayi Reverend Hayab abin da al'ummar kudancin Kaduna ke bukata gwamnati ta yi na shawo kan hare-haren da ake kai masu da kuma samun yarda tsakanin al'ummar da gwamnati sai ya bayyana cewa ana wanka da fahimta na gan wani shirinci ne ya shigo a cikin al'umma yana so ya ƙara raba hankalin jama'a na biyu na gan ko jinkiri ne ko zan ce rashin yin abin da ya kamata a bangarorin gwamnati da jami'an tsaro wanda kamata in akwai mutanen da suke kawo haye-haye to kamata ga jami'an tsaro cikin binciken su sun fahimci su wane ne mutanen nan in ya yiwu a kama su ko kuma a kai inda suke a bi su in ba su in ba su daina ba a kama su amma tun da ake wannan hare-haren ba wanda zai iya ce ga kamar wanda yake yi kuma jami'an tsaro ba su iya je sun kama mutanen nan ba domin ba suna zuwa a cikin iska ba ne mutane ne to duka wannan ya sa abun sai ka kasa gane shi amma wata babban abin da na gane ya zama damuwa shine akwai yawan fadin abin da ba shi ba ne jita-jita a bangarorin duka bangarorin al'umma ne bangarorin ah, gwamnati ne sai ka ji a faɗa wani abu su kai mamaki wannan cin masu fudin wannan sun sa abin da maki faruwa kuwa to duka waɗannan sun taimaka kawai sun ƙara fitinan maimakon su magance fitinan da kowa zai lura da abin da yake faɗi daga jama'a zuwa gwamnati ina bi ma da a zuwa zo na teburi da a fahimci ina za magance wannan. To kuna cikin waɗanda za a karrama domin gudunmawa da kuke bayarwa a yunkurin ganin an samu zaman lafiya da kuma fahimtar juna a jihar Kaduna. Ya wato wani ƙarin haske za ku yi game da wannan shirin? Kungiyar wato tukan yi taron ta bayan shekaru uku ko shekaru hudu. ga wannan shekara mun dai muna aiki tare da wannan kungiya tun ma muna aiki a gwamnati to wannan shekara sai aka ce muna cikin wanda aka zaba domin a kara mu domin gudunmawar da muke ba to a mu mun gan shi kamar kira ne zuwa ga yin aiki ana ce mana tun da kuna yi to ku ƙara yin aiki abin da za mu ce shi ne mun gode wa Allah da mun da mun samu a kira mu a nan wannan kasa a wani kuma jama'a wakilai kasashe fiye da arba'in su zo su karama mu amma ban abin da mu mun doka ciki shi ne ana ce mana ku koma gida ku ƙara yin aiki domin a samu da zaman lafiya. na bangare abin da zan ce shi ne kamar yadda rabran ya faɗa wannan karama da aka yi mana ba mu zata ba cewa za a yi mana da aka ya zama kalubale a gare mu ne yanzu cewa e lalle wannan abu da aka yi mana shaida a kai an nuna cewa e lalle abin da muke yana da kyau sannan kuma ya zame mana karfin gwiwa sannan ko a ina mutane suke kiran da muke musu shine a zauna lafiya da musulmi da kirista da yahude da wanda ma bai yadda akwai allah ba in dai mutum ne to koyaushe abin da ya kamata mu fara tuna shi ne cewa fa uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ne da aka kamata ya mai zumunci ma'ana mu so wa sauran mutane ga baki ɗaya abin da muke so wa kanmu. Hajiya Namadi Sambo uwar gidan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya tana tare da ku ita kuma domin wani dalili na daban. Eh, dalilin da ya sa take tare da mu ita kuma saboda gudunmuwar da ita ma akan gani takan bayar musamman akan shirye-shirye na taimakawa waɗanda suke ba su da galihu sosai to sai aka shigar da ita a cikin wannan kungiya bangaren mata a matsayin ɗaya daga cikin masu jagoranci da kuma baya bangaren mata shawara na wannan kungiya a duniya. Banda karfa muna da zarafi da zamu yau muna ɗaya daga cikin wanda muka wakilta wajen ba da kasida ko kuma yin babban jawabi a wannan taro ga yan jaridu da sauran al'umman duniya akan muhimmancin aikin kungiyar da kuma muhimmancin zaman lafiya gobe a taron da limamai da fasoci za su yi domin da mara za mu sake samu da mu sake bayana irin gudunmawar mu da hanyoyin da limamai da malamai za su yi da fasoci za su yi wajen ganin an samu kyakkyawan zaman lafiya a duk inda sun samu kansu. Eh, zo zauna. yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe goma da minti kusan goma sha tara zance kenan na asuba ga maimacin shirin duniyar Amurka. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A ƙasashen Afirka musamman ma a Najeriya akwai kasuwanni da ake ci a mako-mako kuma koda ba duka ba mafi yawancinsu sukan gudana ne a yankunan karkara. inda 'yan kasuwa ke baje su ga mabukata a nan amurka ma akwai kasuwanni da ake ci mako-mako amma wani abin lura a nan shine ba kamar a can kasashen mu na afirka da mafi yawancin kasuwannin ke gudana a yankunan karkara ba a nan amurka su na mako-mako suna gudana ne a tsakiyar biranen kasar titin da ake kira 12th street layi ne da za a iya cewa yana tsakiyar birnin washington dc babban birnin amurka inda ake cin wata kasuwa ta 'yan lambu wacce ake baje kayayyakin ganye da na marmari domin masu bukata ire-iren waɗannan kasuwanni ba sabbin abu ba ne a birnin amurka amma ga amurkawa sai dai a iya cewa bakon abu ne ga baki da kan ziyarci amurkan musamman ga waɗanda suka fito daga nahiyar afirka inda ake cin kasuwannin mako-mako a yankunan karkara enes sirini na ɗaya daga cikin shugabannin da ke lura da wannan kasuwa da ake kiransu farmers market a turance the market has been here for 21 years Shekarar wannan kasuwa 21 kuma ma'aikatar noma ta ƙasa ce ke kula da ita. kasuwar takan tattaro manoma ne da makiyaya waɗanda suke kewayen birnin washington dc kamar daga jihohin virginia da yammacin virginia da maryland da kuma pennsylvania sannan baya ga haka akwai masu sayar da abinci lallai kuwa na ga ana ta dafe-dafe a wannan kasuwa ga masu sha'awar su ci abinci yayin da suke sayan kayayyakin lambun da na miya da suka hada da tumatir da albasa da tattasai sannan na yi kicibis da wasu ma'aurata biyu da suka shiga kasuwar na kuma tambayi abin da ya kai su wannan kasuwa amma sun fara ne da gabatar da kansu I'm Jordan Chad Museum and decided over here for lunch. Um, mun fito ne daga ɗakin adana kayayyakin tarihi na Holocaust sai muka ce bari mu tsaya mu siya abinci. Mu baƙi ne a nan, amma a can inda muka fito mun kwashe sama da shekaru uku muna zuwa kasuwar manoma musamman waɗanda suke yankunan mu abu ne da muke alfahari da shi. We love to Muna kuma zuwa ne domin mu sayi abincin gida. Mijinta Chad ya ɗora akan bayaninta. A irin waɗannan kasuwanni ba wai kawai za ka samu abincin marmari ba ne na ganye da sauransu. A'a, amma za ka haɗu da su kansu manoman kamar yadda Eni Sisirini ta ce. The market represents similar products that you'll see at a grocery store except um, here Wannan kasuwa ta haɗo irin kayayyakin abinci da zaka gani a kantuna, amma abu mafi mahimmanci a nan shine zaka haɗu da manoman da kansu, zaka iya tambayar su abubuwa da dama da suka haɗa da yadda suke shuka da yadda suke sayar da kayayyakinsu. sannan da yake manoman daga yanki ɗaya suke kasuwar na iya zama musu wani dandali na sada zumunta uh, Alma Diaz na ɗaya daga cikin manoman da ke kawo kayayyakinsu wannan kasuwa. Na tara tana kasa kayan abinci kamar su dankalin turawa da sauransu. Na tambaye ta ko ita take noma waɗannan kayayyakin abinci da kanta sai ta ce. My husband, his sister, me and my kids. ta ce a'a da ni da mijina da 'yar uwarsa da ni da 'ya'yana muke noma waɗannan kayayyaki kayayyakinmu suna da kyau domin yanzu aka ciro su ba kamar waɗanda za ka gani a kantuna ba waɗanda baka san tun yaushe aka zuba a wurin ba to baya ga masu noman kayan abinci da ake shukawa na kuma haɗu da manoman da ke sarrafa kayan abinci amma na ruwa mark da abokanansa sun kware ne da sayar da ƙaguwa ta yadda suke sarrafa ta zuwa nau'uka daban-daban Uh, uh, Muna sayar da curin kaguwa da jatan lande uh, ko kuma shrimps da dai sauransu. Yanayi na ɗaya daga cikin ababen da ke zama musu kalubale a wannan kasuwa, kuma ba sa shan wahala wajen kawo kayayyakinsu cikin birni, in ji Mark. Uh, dangane da batun kalubalen abin da ya shafi yanayi shine babban abu saboda a wasu lokuta ana zafi mai tsanani. Amma babu wata matsala da muke fuskanta dangane da yadda muke kawo kayayyakinmu daga gonakinmu. Ita dai wannan kasuwa wacce ake ci a lokacin bazara tana gudana ne daga watan Mayu zuwa Oktoba. Ana kuma buɗe rajistar shiga kasuwar ne tun daga lokacin hunturu saboda ya cikakken shiri. Bayanai dai sun nuna cewa yanzu haka a cikin nan birnin Washington DC akwai akalla irin waɗannan kasuwanni har sama da 200 masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani lokaci idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma julie leathers gresham mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad. kace ziyarce-ziyarce da makaddashin shugaban kasar najeriya mai sayame osibanjo ke yi a wasu sassan kasar nan hakan ya nuna inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha mr osibanjo zai iya tafiyar da jagorancin jama'a a cikin gaskiya da adalci sai kuma ra'ayin nasiru kainuwa hadeja kai ko cewa kake muna yi wa osibanjo zato mai kyau muna fatan zai daina yin duk wani abu da zai iya kawo cece ku ce a ƙasar nan har zuwa lokacin da baba buhari zai dawo allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ka ƙara wa shugabannin mu tausayi da ƙaunar talakawa ra'ayi na gaba ra'ayin ka ne abba sa'idu kace shin wai ina kwamishinan ruwan jihar katsina wato salihu madibo yake anya kuwa kana ziyarar yankunan mu tun yanzu mun fara fuskantar matsalar ruwan sha ina nan gaba haba kwamishina muna yabon ka sallah amma za ka kasa alwala sai ra'ayin haɗin gwiwa daga abdulkadiri dandan hakilu da kuma safara'u zamani almajirawa malumfashi kuka ce zaben gwamna masari da al'ummar katsina suka yi a gaskiya sun zaɓi tumin dare don bai amfani al'ummar katsina ba ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga baban gida yusuf na faɗa da nura sani rija kuka ce ko shakka babu matakin hana sanya hijabi da mahukunta a maiduguri da ke babban birnin jihar borno suke neman kafawa san bai dace ba domin hakan ba zai hana 'yan ta'adda kai hare-hare ba sai dai a bullo da wata dokar amma wannan dokar kan mu talakawa ba mu yarda da ita ba da fatan mahukunta za su tashi tsaye wajen yin bincike don tantance mai laifi da mara laifi daga ƙarshe muke yin addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Kabir Nasir Sheme. kace don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari. Don Allah a yi ƙoƙarin yin zaben ƙananan hukumomi kamar yadda takwarorinsu ke yi. Don hakan zai ƙara haɓaka mulkin birni da karkara da fatan Allah ya sa wannan kira nawa a ganshi da idan rahama. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Kafin mu karkare ga muhimman kanin labarai. har zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin donald trump ba su yi wani martani dangane da ta zargin da shugaban kasar ya yi wa tsohon shugaban kasar amurka barack obama na sata sauraron waya ba a yayin da ake gudanar da kamfe na zaben bara mai magana da yawun obama ya, gabatar da bayani a rubuce bayan jerin rubutun twitter da trump ya yi a safiyar jiya asabar na zargin obama ya yi satar sauraron wayata a trump tower a birnin new york kafin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan nuwambar baran wani mai taimaka obama ya ce zargin da trump yake yi ya kawai karya ce Kafafen yada labarai a nan Amurka sun rawaito cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump na tsammanin sake rattaba hannu akan wata sabuwar doka ta musamman a gobe Litinin wacce ta shafi bakin haure da kuma tafiye-tafiye zuwa Amurka bayan kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da yunkurin gwamnatin na baya. ba a samu cikakken bayanin sabuwar dokar ba har ya zuwa daren jiya asabar amma duk da haka kamfanin dillancin labarai na associate press ya ba da rahoton sabuwar dokar hana tafiyar ba za ta hada da iraki ba a cikin jerin sunayen kasashe bakwai masu yawan musulmai da dokar take a su kamar yadda aka auna dakarun iraki da sojojin amurka ke marawa baya sun fara caji na kutsawa cikin tsakiyar birnin mosul a ƙoƙarinsu na ƙwace wurin da har yanzu yake ƙarƙashin dakarun da ish jami'an sojin Iraki sun bayyana a yau lahadi cewar sun ƙwace ƙauyuka masu yawa a yammacin mosul a sabon yakin inda suke ƙara kutsawa zuwa ɓangaren tsohon birnin harin ya samu tsaiko a kwanaki na sakamakon rashin kyawun yanayi dubunnan fararen hula na guduwa domin kaucewa faɗin a kowace rana. tun lokacin da gwamnati ta fara shiga bangaren yammacin birnin a ranar 19 ga watan fabrairu kwamandojin amurka da na iraki sun bayyana irin jajircewa da tsakanin da tsananin karfin da isis suka yi wajen tsare wurin da yake da muhimmanci a bangaren da yakin ya tarwatsa a kasar to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari gaisuwa ta aziya ga iyalan madam kande mata audu uwar gidan marigayi james audu wadda ta rasu yau da safe sakamakon rashin lafiya allah jikanta ya ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin nazir ahmed hausawa da kuma malam sidi da injiniya mu malam al da duka suka ba da gudunmuwa ga nasarar